samu waɗansu masu hankalin wauta wanda ka sa su zo suna waɗansu maganganu suna kwatanta kama ai duk duniya ga kowa ba kowa bane sai su ai duk wanda yake fari a irin wannan ya rama kanshi kuma ya zan wauta a kanshi bai dace ba mutum yayi fariya duk abin da kake da iyakar ka kai shawara ka kata ka gudunmawa in an ga abin da mai yi ne sai a yi shi in kuma shawarar ka bata kai ga wata shawara ƙari sai a bar taka a ta wani to mene abin damuwa na ka zo ka ce wai kai ka ba da shawarwarin da an ki aiki da su in ba aiwa da kake so ba to kai za ka kana ka hito zagi iri iri kana hudi ka hito maganganu iri iri kana hudi ka kwatanta wai kana iya kaza hamma waɗanda bayan Allah da suka suka yi sai da hansu, suka ɗauki niyyar sai da hansu domin su yi abin da ya faru rana 26 ga wannan wata a cikin wannan ƙasar tamu da kowa bai da wannan tunani a wannan lokacin kowa yana yawancin mutane duk sun ba da kai duk yawancin 'yan siyasar nan sun ba da kai duk yawancin 'yan hula sun ba da kai duk yawancin 'yan ƙasa gaba ɗaya sun ba da kai tun da ba su san hanyar da za su iya su ba amma shi allah da yake ya kowa sanin hanya sai da ya tabbatar da duk wannan abun ya wakana yannan sai ƙirƙiro wa ga dubara ya sa ta cikin ra'ayin inda ba a tsammani abin ya tabbata to yanzu waɗannan bayan Allah da Allah ya zaɓa su don su yi wanga aiki oliye a mutunta su a girmama su a kama masu har aka yin su da za su yi kuskure ya tabbata kuskure sai kuma mutane su faɗa musu amma a yau din nan illa a yaba musu ba wata magana da wani zai zuwa shi faɗi tunda duk wani abin da yake nan baka yi shi ba ya kamin wanga abin yanzu ka in ka tsammanin ka samu damar magana ko damar yin wani abu yau har ka zo kana wani babatu wani cika baki jima'a. to ka tuna da jiya mi kai yi kamin abin levensis miye ne kai kai sarkin kokowa ko sarkin hada ko sarkin mi kai kamin wannan ranar balle ka zo yau ka ce wai in ba aiwa da kace so ba za ka wani tsarin da za ka tattara mutane a taya iske su a iske su ina ku taiga wurin can ku taiga duk mai zuwa ya tai ga wurin nan ya taya iske su ko kuma ya sa su ala da su yi abin da ba haka doka ta ce ba yau shi kake son kai ka ce a saki mutane a saki kowa da kowa a bude gidan kasa kowa ya huta tun da an yi kudeta kuma muna da niyyar cewa muna da tsari na gaba na cewa muna son mu yi kyautata sabon tsari da tattalin tsari wanda gaba mu dama mu jirka jamhuriya mai adalci jamhuriya mai aiki da doka wanda in wani ya ci hakkin wani a huda mu shakin shi ta hanyar doka ta hanyar shari'a sai ku zo ku ce a akwai wajibi ne tun da an yi kudeta a saki kowa da mai laihi da mara laihi a sake su tun da su kuce so kuma bayan kun haka nan sai ku ce a kama waɗansu wanda ba ku so na ba jima ai ya kamata mutane ku aiki da hankalinku kuma duk wanga shirme da kuke yi shirme ne wanda bai dace ba mai hankali ya aiki da shi don haka muke jan hankalin 'yan nijar maza da mata birni da ƙauye a matsayi na na arzika wanda ya san ƙabli da ba'adin kokowa ƙasar nijar shekara da shekaru muna yinta kuma mun tabbatar da kowa nan allah ya ba mu ikon sanin a eh, eh, magana da yawa kamin amma ba mu son a ci zarafin wani mutum muna son komi a yi shi bisa hanya bisa ka'ida bisa kan doka tun da gurinmu a kirkira tsarin da zai ba mu damar ganin an shibka ƙasar Nijar jamhuriya ta gari wadda ga sa turawa suna raɗe-raɗe gobe na cewa suna mamakin kakana an kai mun kai mun kai wanga irin tsari da ya ba mu damar hidda kanmu da ya ba mu damar garkuwa da kanmu da ya ba mu damar samun dama mu haɗa kanmu mu so juna mu tausaya ma kanmu mu yi kokowa kama ma juna tallaba ma juna domin mu ci gaba gaba ɗaya kamar irin yadda taken mu ya nuna da kuma irin yadda davis ɗin mu ta nuna dole mu yi kokowa zama uwa ɗaya uba tunda in ba mu da hankalin nan uwanci ya za mu iya tausaya ma juna balle mu ga alhakin wani mu kama mashi in mu ina da matsala ko kuma mu yi aiki tare mu ba da kanmu mu yi aikin da mutum guda bai yi dole sai an gama ƙarfi da ƙarfi domin a yi wannan aiki don a samu cigaban da ya kamata a samu cigaban da in an ga same shi zai kawo wadata ga kowa da kowa misali ai kowa san kowa bai iya kanshi hanya ko kuma kowa bai iya kanshi gota ko kuma kowa bai iya kanshi likita ko kuma kowa bai iya kanshi jami'an tsaro ko to kenan abubuwan da ya zama to kowa na unhwani da su amma bai iya kanshi shi irin su ne ya kamata a ce an gama kari da kari an yi su an yi su kuma wanda ya kamata a yi su domin biyan bukatun kowa da kowa kuma daidai gwagwado kowa ya samu nashi babu inda za a raba kasanmu ta koma bangare guda na 'yan gata 'yan ƙwararri ba su kai baska ba da wani ɓangare na 'yan rata wanda su rata yana ake da su sai abin da aka gada maza a yi da su bai dace ba 'yan nijar maza da mata biyu da ƙauye ya kamata kowa da kowa a ɗauke shi a kan ɗan ƙasa kuma abin da ya wajabta a kan kowa a matsayin shi na ƙasa shi aiwatar da shi kuma abin da haƙƙi ne kowa kuma a kan na ƙasa a ta mai tanadin shi haka ne ya kamata mu yi duk wani burin da za mu sa gaba duk wani zancen da za mu yi zancen rudani ne da na wauta wanda bai kamata ba wani ya ba da haɗin kai a yi shi ko birni ko ƙauye duk wanda ya tunkari ku da irin wannan zance da irin wannan tunani al'ummar mu ta Nijar maza da mata na birni da na ƙauye da na ciki da na waje ya kamata mu hana kanmu ba da kanmu ga irin wannan masu wannan tunani mu mun yi imani da ƙasar mu ta Nijar yau in mun haɗa kanmu kamar yadda muka yi watan gabi da suka wuce dole ne mu girgiza maza mu girgiza ƙasashe mu ba su tsoro su ji tsoron mu kuma su ji ya wajabta su mutunta mu su yi respecte ɗinmu haka nan ne ta tahiyar take jima'a don haka nake fata a ce daga rana mai kamar ta yau duk wani mutum ko na kusanka ko na nesa gare ka ko makwabcinka ko wanda ba makwabcinka ba ko wanda ka gamu da shi ko wani taksi ko wani hili an ka gamu ko wata fada ya ɗauko wani tunanin raba kanun mutane ya ɗauko wani tunanin maganganu na zancen raba kanun mutane na zancen son rai da son kai ba wanda za su ba mu dama a bi ta hanyar doka ba a bi ta hanyar shari'a a yi ma mutane hukuncin da ya kamata a yi musu duk wanda ya lalata yau duk wanda adda shaidun wani ya yi lalata da ya kamata a yi mai hukunci kana da hakkin kai kara hakinka kenan ka kai ƙara ka ce wani ya yi min laihi na tuhume shi a haka doka ta bancaka a bisa doka alƙalin shari'a su bancaka a ga duk abin da ya kamata a yi in mutumin laihi ya tabbata gaskiya ai mai hukuncin da doka ta bada izini a mishi in kuma bai laihi bai tabbata gaskiya ba a wanke shi shi koma ɗan kasa kamar kowa ya shiga sha'anin cikin rayuwa ai yi amma mutum bai cewa yau sai abun da shi yake so ga wanda yake so haka nan za a yi in dai ba haka nan an kai ba to sama ta game da ƙasa to wallahi tallahi babu wanda za a ba dama shi wannan abu cikin ƙasar mu kuma bai kamata ba su sozawa su ba da kunne su saurari wannan zance bai kamata wani ɗan ƙasa mai mutunci mai kiki ba mai son ƙasar shi ya ba da kunne ya saurari irin wannan zance duk in ya samu mai irin wannan zance ya kaurace mishi in ma ba haka nan ba kai nuna ka nuna shi domin a ɗauki matakai a kansu tunda ƙasa wannan tamu ce dole ne sai in muna eh, da haɗin kai za mu samu mu huskanci duk abin da ya kalubalance mu da ke da waje amma in ba mu haka na majima'a ya kuce son mu gina ƙasar mu yau ƙasar mu Allah ya mata matsayi gashi nan mai hankalin albarka amma yau rishin ƙoƙari rishin jagoranci na gari rishin tausayin juna rishin son juna rishin ƙamnar juna rishin yin abin da ya kamata ya samu na nan ga mu zan tangal tangal a kowane lokaci son ake a nuna mu a ce mu ne kasar baya mu ne butal da gare mu sai da shi gaskiya ne wannan ai ya kamata mu shi kumya dan kanmu da saboda diyan mu da shikokin mu don haka jama'a bai kamata ba in cikin mu akwai masu wautar daga zagin mutane masu wautar daga neman tashin hankali ta da zamna tsaye in cikin akwai wanda suke da wautar cewa ai raba ɗaya a yi kowa a ƙaurace ma doka a yi wanda suke so kamar irin abin da ya wakana radda an kai kudatan nan sa hake da waɗansu mutane a cikin eh, wata irin baka aniya da babu hankali bai ya gane abin da ya faru aka zo aka iska mutane sun je sun kai ma waɗansu ƴan ƙasa hari sun kai ma waɗansu mutane hari saboda zancen ra'ayi saboda so saboda rishin gane rishin fahimtar juna in an yi haka ne in kowa ce shiga juna kowa ce ya ɗebe maka ya takaici kaka za a yi ka ɗebe maka kanka takaici wallahi babu mai hidda wani takaici sai Allah ni na iman da wannan na san da kuma duniya da ku gani wallahi ba mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah duk wanda ya wata wauta wanda ya sa yake tsammanin shi yana da duba wanda zai iya biya ma kanshi bukatar shi zai iya ma kanshi garkuwa zai iya sa kanshi cikin abin da yake so ba tare da yarda Allah ba yace gani shine ga yi ma kanshi to wallahi tallahi muna mashi addu'a Allah shi ya shi yana shewa in bai shiga kuma Allah shi ya iya maganin shi shi ya iya maganin bawa ne don jama'a wannan amsa bisa wannan abin da ya faru yanzu wannan eh, amurkawa sun ce sun amince da yanzu akwai wannan wannan kokarin da suka yi ɗan lokacin da suka bamu sun bamu jalalon da mun kai unhwani da shi tunda da ba su hito gaba da gaba ba suka kwatanta wannan ba mu shiga rikici tsakanin mu da su ba har suka ba mu damar mun kai rikicin da mun kai tsakanin mu da faransa da sauran mutane irin su tinubu da sauran mutane irin su watara da sauran mutane irin su talon da sauran mutane irin su makisal da irin su sise ko ambalo wanda suka so ala dole su mummuke mu su tashi cikin hauka a da ana zuga su ire-iren waɗansu azzaluman iya 'yan mu na nijar irin su masa'udu wanda suka je suna yawon duniya na nema a kama nijar hari ala dole sai an kama nijar hari wauta yaya za a kama nijar hari ba a kai ga iyalinka ba ba a kai ga yan uwanka da wada kane kenan kai kanka dai kake so tun da kana waje ka samu ka gudu ka bar kasar yanzu duk in kowa an kone shi ma in kasar ta kone da bakun zo bisa habdin mutane ku zo ku aza sabon kasa ka san dai wurin nan an yi wauta kuma wurin nan akwai akwai rashin hankali wanda bai kamata ba a ce mutane masu hankali kammalalli suna unhani da irin wannan shawara da irin wannan ra'ayi kuma mun gode ma Allah mun gode ma duk a 'yan maza da mata na birni da ƙauye mu mun gode musu mun gode ma mu mun gode ma 'yan mu mun gode ma mu na ciki da na waje wanda kowa daidai gwagwado ya kawo irin nashi ƙoƙari wanda ya bamu dama aka jirka wannan kokowa tun lokacin da wannan abun ya tabbata an ka jirka wannan koko har bisa ga yau kuma ko da ya kamata mu ci gaba da yin ta sai in Allah ya ba mu sa'a ganin duk mun milke abin da ya kamata mu milke mu hana kanmu abin da ya kamata mu hana kanmu mu yi kokarin tabbatar da abin da ya kamata mu tabbatar da shi domin unhwanin kyautata mu da gina mu da kyautata rayuwar al'ummu da rayuwar mu don wannan in mu yi shiga kunne jama'a in mun ba da kanmu mu yi shiga kunne mun sa shi kunnen mun yi aiki da shi to na yi imani babu shakka ni nuhu arzika na yi imani da babu wata dubara da wani zai iya yi wanda zai iya cutar ƙasar mu zai iya samun galba bisa mu cikin tafiya da ake don haka jama'a Allah ubangiji sarkin sarauta ya ji kukan mu ya ji addu'an mu kuma ya kama muna ya azamu bisa kan duk wani mutum na cike da nan waje mai baka aniya mai mugun tunani mai neman raba ɗaya biyu mai neman eh, cutar mu ko ta wani hali muna fata Allah da ikon shi ya muna garkuwa ya muna da nan ƙarfi tsakanin mu da su masu shirya Allah ya shirya su wanda ba shirya kuma Allah mun sallama mai kai mu da magani akan su azza wa sallam jama'a assalamu alaikum سبعة Thank you.